يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 wanda yana yi wa talatin ko ɗaya ga wata sabon wata ko yau dai talatin idan ba a gan shi ba jiya yau talatin ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida gamu a wannan masallaci masallacin abu da tamdal jarrah wanda ke arkilla a wannan gari na sakkwato inda muke gabatar da karatun littafinmu na sati-sati al'ibana an usulid diyana na shehun malami alhafizu abul hasan al-ash'ari imamul mutakallimin idan ana bai da karatu muna cikin babin da ka tabbatar da ana ganin Allah madawakin sarki ran alkiyama wannan aƙida ta wadda dukkanin ahlus sunna gaba ɗai as gaba ɗai sun kai ittifaki ko suka ijma'i kanta qur'ani ya tabbatar da ita hadisai sun tabbatar da ita hasali ma hadisanta mutawatirai ne ka ce tawaturi hadisan da ma ba a buƙatar sanadi saboda yawan su malam duk bayan ambata mu nan ya dobin mu wasu ayoyi daga ciki da suka tabbatar da lalle mu'mini za su ga Allah ranar kiyama sannan ambata mu na shahararren hadisin na innakum tarawna rabbakum yawm alqiyamati kama tarawna alqamara hada sannan sai ya biyo da raddi da warware shubuhohin da mu'tazila yan bid'a aka kawa inda suka kokarin kawo hujjar cewa ba a ganin Allah to wannan shi muke malam ya kan hujja da luga ya kan hujja da hadisai ya ga hujja da hankali ga shi to yanzu muna cikin dai abinda ya danganci kafa hujja ta hankali ko kuma ta luga duk da mun sha lalatawa kafa hujja a hankali barin aqida abu ne wanda salaf ba su maraba da shi ba su cika goya masa baya ba amma saboda abul hasan al-ash'ari ya tashi kan irin wannan jidali da irin wannan jayayya tun lokaci yana da mu'ina mu'tazili kuma lokacin da ya gangaro zuwa zama ne a shari'a kila a shari'a ta tsaka ya kasance ya ladabtu ya terenantu kan wannan ɗabi'a ta kawo hujja da hankali shi yasa hatta da ya shigo halin sunna ya zama biyi kan qur'ani da hadisi bai iya kauce ma hujja da hankali ba to kan haka dai a hujjar cewa za mu karanta saboda ni saboda koda da hankali ya kawo ɗin abin to ma dama dai ba su ci karo da qur'ani da hadisi ba hasali ma ba macin karo ba suna bakin suna goyon bayan qur'ani da hadisi ne ko to maraba da su to wannan shi muke magana yau za mu tashi shafi na 82 a wannan nuska ta mu ta Muhammad ibn hamad al-Ansari a shafi na 82 a su'ali ko tambaya ko mas'ala ta goma sha biyar malam ya ce su'alun ko mas'alatun ga wani bugu su'alun ga wani bugu mas'alatun wani na ina na sha hudu ko da bakin ina zuwa ina aga haka ne ka sun ce ma ba to alhamdulillah na gano in bismillah bismillahir rahmanir rahim قال المصنف عليه رحمة من الله وقيل لهم إن كنت إنكم زعمتم أنه لو كان قوله تعالى لا تدركه الأبصار خاصا في وقت دون وقت لكان قوله وهو يدرك الأبصار خاصا في وقت دون وقت وكان قوله ليس كمثله شيء وقوله لا تأخذه سلة ولا نوم وقوله لا يظلم الناس شيئا في وقت دون وقت فإن جعلتم قوله لا تريقه الأبصار خاصا رجع احتجاجكم عليكم وقيل لهم إن كان لكم وقيل لكم إذا كان قوله لا تريقه الأبصار خاصا ولم يجب خصوص هذه الآية خصوص هذه الآيات فلم فلما أنكرتم أن يكون قوله عز وجل لا تدركه الأبصار إنما أراد في الدنيا دون الآخرة كما أن قوله لا تدركه الأبصار أراد بعض الأبصار دون بعض ولا يوجب ذلك تخصيص هذه الآيات التي أردتم أردتمنا بها نعم اللي هكا يكي وانت ساتي منكر أنت وانا نقبر بمفسرة بقى malam yana ambato muna in muka dan tuno can paragraph ne ta gabata yana raji kansu ne na cewa suna cewa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar jumla jumloli na guda biyu an yi adafin an kulla ɗaya kan ɗaya to ma dama ta biyu din wa huwa yudrikul absar tana tabbatar da Allah yana idrakin duk idanu kuma wannan idraki alal umumi yake ba a cire komai ba ba a ayyana kuma lokaci ba to ita ta farkon ita ma la tudrikul absaru dole a ɗauke ta alal umumi ita ma kenan sai a ɗauke ta ko ina duniyar da lahiran ba a ganin Allah a ce wasu sannan kuma kowa bai ganin Allah ko musulmi ko kahiri kowa an fahimci wannan to da ya kokari ya ba su hujjar da duk da su da kansu sun kada sun ka ce a'a ba mu yadda su zan iri guda ba lalle akwai khususi lallai la tudrikul absaru khassun na mun yadda da haka nan saboda ni saboda abin da ya ba su hujja a ciki cewa to a la tudrikul absaru Allah bai ce muna absarul qulubi ko absarul uyuni ba to kuma a luga da kuma harshe na shari'a ana umarni ga absaru ana nuhin na qulubu ana nuhin na uyuni to amma ku mu'tazila kun yadda ana ganin Allah bi absarul qulubi da zukata koko da idanu koko da gani na zuciya amma ba ku yadda ana ganin Allah ba da idanu na kurukuru suka ce eh sai muka ce to cikin ayar da latu tudrikul absaru ina Allah ya ce a'a na idanu ya kanu ba na zuciya ba ko na zuciya kanu ba na idanu ba in kun ce umumu sai mu ce gaba ɗaya kenan hujja ko da kun ka buga kun ka ce na kulubuna suna yiwa su ga Allah amma waɗanga na idanu kurukuru ba su ganin Allah to ba cikin Qur'ani kun ka samu shi ba kila fahimta sun ka ce a to man yarda ashe latu tudrikul absar din can da mun ka wajen da ita ba alal umumi take ba dole mu cire mu ce absar din ba amun na ba khasun na ana nufin na idanu ba na zuciya ba ko to in haka na sai ce to mun samu abin da muka so yanzu zai ba su wata hujja karkashin haka na kila fahimta kawai su yadda da cewa ayat ba amun ta ba dole ay khasun dole a cire wani abu in sun yadda to bari mu magana gaba ta gaba tare da su waqila lahum yace sai mu ce musu innakum za'amtum ku kun ce. annahu law kana qawluhu la tudrikul absar ku kun kace da kasancewa zancen Allah madaukin sarki da yace la tudrikul absar khassan fi waqtin duna waqtin ke bantacce na a wani wuri ba wani wuri ba da yake kar manta abul hasan al-ash'ari ya ba ya fassara wannan aya a ɗaya daga cikin fassarorin da ya mata ya fassara da cewa la tudrikul absaru fi waqtin duna waqtin cewar da an kai la tudrikul absaru sai a ce duniya shi a sai a ɗauki korewa a duniya aka mishi to cewa ko muna ana gani ne lahira sai mu ce sai mu samu shi ga wata aya wujuhum yawma idan nadira ila rabbiha nazara sai yanzu an yi tafsirul qur'ani bil qur'ani wannan ta kore duniya waccan ta tabbatar da lahira ana yi yace to sai sun kace da mun kace haka sai su yan bid'a sun kace mutu in kun ce Latu, tudrikul absaru khassan fi waqatin duna waqatin ku ahlu sunna in kun kace ganin Allah da an kace ba a ganne wani wuri ba wani wuri ba kun ce duniya aka ni ba lahira ba kuma Allah bai bayyana bai ce duniya bai ce lahira ko da yayi ko to la kana qawluhu su yan bid'a ce haka nan sun kace to ashe kenan wadan Allah da yace wa huwa yudrikul absara dole shi ma ya zama khassan fi waqatin duna waqatin ko dole ya zama haka nan tunda da la tudrikul absaru da yudrikul absara babu inda ya mace lokaci kuma kalmomi na biyu mutalazimai ne jumloli na biyu mahutiya da juna duk abin da ka samu ɗaya dole ka samu ɗaya in ko ka cire ma ɗaya abu dole ka cire ma ɗaya don harfan da harfin suke illa wannan isbati tai wannan nafi kai wajen isbati da an ka ce yudrikul absaru to kai isbatin komi duniya lahira kowa wajen da an kai nafi an kace la tudrikul absaru kai nafiyin komi duniyar lahirar da ina duk ba a yi kila an gane haka suka son a ce abu ayon su ta gaba daya sai ce sun kace kuma wa kana qawli to ko in ko haka na kenan hatta da inda Allah ka ce laisa kamithlihi shay'un shi ma ya zafi wakatin duna wakatin wa qawluhu inda Allah ce la la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun shi ma zama wakatan duna wakatan ko da in ce ka wani ce ban fassara ba laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da ya kama da Allah ko an kore mu Allah kama da kowa su ƴan mu'tazila sun kace to ko ahlus sunna dole ko ce wakatan duna wakatan sai a ce kenan nan duniya abba ai kama da kowa Allah bai kama da kowa ba amma lahira zai kama da wasu dole ko ce haka nan in hakkunce la tudrikul absaru tunda cikin la tudrikul absaru babu lokaci in dai har ana karin wani abu to nan ma ku kara suka ce ma ahlus sunna kuma inda Allah ce la akhudhu husnatun wala nawmun bacci bai kama Allah an gaje ko jangadi bai kama Allah shi ma ku ce wakatan duna wakatin ku ahlus sunna wa qawluhu inda Allah ce wala la yazlimu an-nasa shay'a Allah bai zalunta kowa komai Allah bai zalunci kuma kamata ku ce wakatan duna wakatin ku ahlus sunna fi wakatin duna wakatin an gane mala yace fa in ja'altum <clears throat> a to bakin nan shi a magana mu'tazila to sai malam ya bada amsa yace to fa in ja'altum qawluhu to sai ka ku hada mai shi da waccan magana dazu wancan faragar wanda mun ka aje karatu wancan satin rigimar da an kai da su kan cewa dole a bashi amun ko uhm. su sun kace hakan dole a bashi amun kamar yadda wahudurkul absaru amun sai mala ya kawo musu hujja cikin kalimar absaru amunta al'uyu absarul uyun wa absarul qulubi ko amma ku yan bid'a kun ka ce a'a absarul qulubi su suna ganin Allah absarul uyun abbasu gani kun ka raba ko sina ce fa in ja'altum in haccan dazu kun sanya qaulahu zancin Allah da yace la tudrikul absar in har kun sanya shi khassan kun ka ce can wani abu aka aka ke bantacce ba amun bane ba uyunu da qulubu aka can kun sa shi khassun raja ihtijajukum alaikum wannan hujjar da kun ka ba wanzu ta bangwale ba ta shiga hujjar da kun ka hujjar ku da kun ka basuwa anan ta koma kanku tunda mi zai ba ku dama can ku ce khasul ga qulubu amma ba ga uyunu ba ku kebance anan bai ba ku daman kila kun fahimta anan da kun ka ce ku ce la turikul absaru shi ma ba wakatin duna wakatin ba in har kuna da dama ku ce can qulubu aka mihi uyuna aka mihi absarul uyuni ba absarul qulubi ba to mu ma muna da dama mu ce mi aka ni waqatun aka ni ba duna waqatin ba akan mi akan la tabikul absar ko sai ce wa qila lakum to sai a ce muku game da sauran ayan da kun ka kawo idza kana qawluhu la tudrikul absar khassan to in wada ala da yace la tudrikul absar in wani lokaci aka ni ba lokaci ba kun yadda haka nan kenan tunda wanda kun ka yadda qulubu aka um, absa uyunu aka ba qulubu ba mu ma muna da damar mu ce mi duniya aka nuhi ba akhira ba ko to mun yi wanwan to in haka na to walam yajib walam yajib khususa hadhihi al-ayati ita wadda aya da mun ka ce Lati tudrikul absaru ni mun kai wanda ita mun ka ce duniya wata aya muka ce Allah ya ce wata aya wujuhun yawma idin nadara ila rabbiha nazara ba shi ba shi ta ba mu dama cewa ga aya dole mu ce duniya ba lahira ba don ta lahira akwai ta ko ba haka ba to walam yajib khusus hadhihi al to su ko dan ga sauran ayoyi wacce wadanne ayoyi laysa kamithlihi shay'un la ta'khudhuhu sunatun wala nawm la yuzlimu an-nasa shay'a babu wata aya daga bakara ko fata fatiha rabbin nasi babu wani hadisi babu wani ijma'i wanda yawan wanta hafisun waɗanga ayoyi in ku akwai a kawo an gane abin da ka sun yace ita wacin aya muna da a cikin nassin aya mun ka samu hafisun ta na cewa duniya aka mihi sannan a lokaci guda a luga mun ka samu haka nan tunda ko ku ga luga kun yi unwani kun yi karin halin kun ce uyunu ba a ba ba to yanzu mun yarda nan mun mun takhasisin kan dalili to ku ku ba mu wata aya ko wani hadisi ko wata magana ta wani magabaci da ya ce waɗannan ayoyin fi duniya aka nuhi fi wakacin duna wakacin in babu sai mu ce la tudrikul absaru khasun na saboda samun aya wa huwa yudrikul absaru amun na dun babu aya ta takhsisi laysa kamithlihi shay'un amun na dun babu aya ta hasisi. la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun shi ma amun na haka nan la yazlimu an-nasa shay'a amun na dun babu wata ayat ta takhsisi an fahimci wannan karatun sai ce to falima ankartum to in wanga ba ba ya samu zama to mista kun kaki an ya kuna kaulu azza wa jalla la tudriku al-absaru inna ma arada fi dunya duna al-akhirah hmm mista to ku yanzu mu yanzu ba ku hujja to ku mi hana ku ce kaulin da Allah ya ce ba a gani nai sai ya shuɗe haka bai ce na lahara bisa kun kake cewa yana nuhin duniya ne ba lahira ba ku misa ku ce haka nan ba kama anna qawluhu la tudrikuhu al-absar kamar yadda zancen Allah dakin sarki la tudrikul absar ita kalimar arada ba al-absar duna ba'd misa ba ku yarda da haka nan ba a cikin la tudrikul absar in ma ka ce fi duniya duna al-akhirah kan ka tasi mu muna da ayata ta ce mun haka nan ko ba haka ba wujuhum yawma idan nadara ta tabbatar da haka nan ko kuma mu ce a'a la tudrikul absaru mu ce a'a yana magana can lahira gaba daya amma yana nufin wasu ba wasu ba wasu idanu ba wasu idanu ba saboda shi ma muna da aya don aya ta ce muna kalla innahum an rabbihim yawma idin la ita ta hana wasu ga Allah amma ta tabbatar da wata ta ce wujuhum yawma idin nadira ila rabbiha nazira to duka in mun ka hada muna da fassara biyu ko dai mu ce la tudkul absaru fi waqatan duna waqatin ko ko mu ce za ta dukkan absaru wujuhun ko ko absarun duna absarin to ku mi hana ku guda daga cikin su kuma wala yujibu dalika takhsisu hadhihi al-ayat allati araltumuna biha ce ma la tudkul absaru khassun na duniya ba lahira ba ce mai khassun na ga kafirai da ba ga musulmi ba bai tilasta samu bai samu a ce dole mu ce ma la laysa kamithli shay'un khassun na bai tilasta mu ce la ta'khudhuhu sunatun wala nawm khassunna bai da alaka mu ce la yalzimu nasa shay'an khassunna kila fahimta kina ce wala yujibu zalika wannan bai wajabta mana takhassisa mu yi takhasisin hadhihi al-ayati waɗannan ayoyin allati aradtumuna biha da kuka gitto muna da su an gane karatun karuka Allah ci gaba wani hujja فإن قالوا قوله لا تدركه الأبصار يجب أن لا يدرك بها في الدنيا والآخرة وليس ينفي ذلك أن نراه بقلوبنا ونبصره بها ولا ندركه بها قيل لهم فما أنكرتم أن يكون لا ندركه بأبصار العيون ولا يوجب إذا لم ندركه بها ألا نراه بها فرؤيتنا له بالعيون وإبصارنا له بها ليس بإدراك له بها كما أن إبصارنا له بالقلوب رؤيتنا له بها ورؤية ورؤيتنا له بها ليس بإدراك له بها to ga dai gaskiya ta bayyana wannan da mun ka fassara aya can asali fassara aya da mun kai can asali na cewa idiraki daban ru'uyatu daban yanzu gashi mala ya kawo ya kawo kan gabat saboda ni saboda ildiraran an matso shi an koro shi dole fassara sai dai a komo gana ku saurara fa in qalu yace idan su mu'tazila da sauran wayanda suka ce ba a ganin Allah ranar kiyama idan sun ka ce qauluhu zancin Allah da yace la tudrikuhul absar yujibu abinda ka tabbatar muna annahu la yudraku biha shi Allah ba idraki ne fi duniya wal akhirah duniyar lahira da idan ba idraki ne suka so suka ga magana kusa da sosai sun ce a abinda haka ne ba idrakin Allah duniya da lahira wa laysa yanfi zalika da zuka ce mu baka dalili ina mun ka samu hujjar cewa ana ganin Allah bil qulubi ko tunda su zai da ana ganin Allah bil qulubi to sai mu ce a'a to mu dawo kajiya cewar da Allah ya yi la tudrikul absaru ba yana yujibu annahu la yudraku biha fi duniyar al-akhirah cewa ba idaraki ne duniyar lahira idaraki ya ce amma walaysa yanfi zalika wannan ba shi ka kore an narahu mu ga Allah ba ku saurara an narahu mu ga Allah bi qulubina da zukatanmu muna muna ru'yatu da kulubu. wa nubsirahu mu ganshi bihar idanu amma wala nudrikuhu biha ba mu idraki idraki mun yarda yanzu ba a idraki amma ba shi ka kore ana wuyarta ba saboda haka in kun ka ce ai aya cewa ta da zikul absaru cewa ta idanuwa ba su ganin Allah sai mu ce ni mu tazala ka magana fa sai mu ce a ba ba su gani an ka ce ba idraki an ba su yi amma mu mun yadda ana ganin Allah bi absarul qulubi ko to ku saurari malam ya kawo ga fassarar da mun kai tun asalin babi na cewa idraku daban ru'yatu daban ila lahu yace sai a ce musu fama ankartum an yakuna la nudrikuhu bi absaril uyuni la yujibu babu wawun ba wa la yujibu ba wawu din a shahita ko a dan zagaye ta fama ankartum an yakuna la nudrikuhu bi absaril uyuni la yujibu idza lam nudrikuhu biha alla narahu biha fama ankartum abinda kuka kin yadda kuka yi musun an ya kuna lanu da duku na cewa ba mu idrakin Allah bi absarin uyuni da idanu da gani na ido abinda kuka yi musu to ai la yuji ba shi ka wajabtar da idza lam nudriku bi idan ba mu idraki ne ba ba shi ka tabbatar mana Allah na rahu biya ba mu gani ne ba kila fahimta ba shi ka cewa ba mu ba mu gani ne ba yatuna lahu bil uyuni ganin da zamuwa Allah da idanu wa ibsaru na lahu biha kallon da za mu yi mai da suwa laisa bi idrakin lahu biha ba sha idraki ba idraki daban ru'ya daban idraki daban basaro daban malam bai dawo ba ya dawo yace kama anna ibsarana bil lahu bil qulubi kamar yadda ganin Allah da zamu yi da zuciya wa na lahu da gani na dubi ne da zamu yi biha da zuciya shi ma laisa bi idrakin lahu biha ba idrakin Allah an kai a gano Allah a karaɗe shi a san shi ciki da bai ta zuciya ba ai idraki daban ru'yatu daban to tunda kun yarda da cewa ai idraki an ka kore amma ba a kore ru'yatu ba mu ko mun ce akwai ru'yatu amma bil qulubi ba bil absari ba to ma mu ce tunda idraki an ka kore to sai mu haka na idraki an ka kore muna ganin Allah da ni kun ka ce kun ce muna ganin Allah da qulubi ko to mu mun kara muna ganin Allah da uyuni kamar yadda ku kun ce kuna ganin Allah da Kulubu? ƙari mun kai to muna ganin Allah da Kulubu? muna ganin Allah da uyuni kuma ru'yatu ba ita ce idraku ba yau an dawo gaba ta gaba fa in qalu ru'yatul basri hiya idrakul basri qila lahum farqu bainakum wa وبين man qala inna رؤية qalbi وإبصاره هي إدراكه وإحاطته فإن كا فإذا كان علما فإذا كان علم القلب بالله عز وجل وإبصار القلب له رؤيته إياه ليس بإحاطة ولا إدراك فما أنكرتم أن تكون رؤية العيون وإبصارها لله عز وجل ليس بإحاطة ليس بإحاطة ولا إدراك fa in kalu in sun kai taurin kai sun kai abinda aka cewa tawar makunya ko da hauka za na ta sai a musun abinda ma tabbatacci na fa in kalu sun kace mun a'a dakata ru'yatul basari hiya idrakul basari mu ba mu yadda ba mu da wuce mun kai ru'yatul qalbi mun kace ko amma ru'yatul basari in an kace ru'yatul basari gani na ido daidai yake da a ce idrakul basari mu haka muka fasara da ru'yatu da idrakul da tsayina. ai la tudriku al-absar da yace ai la tarahu al-absar ya kare in dai an kasa idraki ga absar ana nufin kuma absarul uyuni to daidai yake da ru'yatul uyuni aka ruhi kina fahimta in sun kace muna haka qila lahum sai mu ci musu zakata famal farqu mi abbanbanci bainakum wa baina man qal tsakanin ku da tsakanin wanda yace yanzu son muka yi akwai wani kauli wanda ka mu'arada wanda ke a galsin ɗin kaulin ku to ku ba ku ba su amsa mu jiya ya za ku ce musu menene man qala wanda yace inna ru'yatal qalbi wa ibsarahu hiya idrakuhu wa ihadatuhu ha ko shi wanda yace ganin zuciya ru'yatul qalbi wa ibsaruhu da dubi na kallo na zuciya shi aka ce ma idraku shi aka ce ma ihadatu kila fahimta shi aka ce an karaɗe Allah shi aka ce an zagaye Allah gaba da an ganai na aka sa ru'yatul qalbi na aka sa ifsarul qalbi akwai wanda ya ce haka mi za ku ce mai shi ya ce haka Fa'iza iza kana ilmul kalbi billahi azza wa jalla wa ibsarul qalbi ya tahu iyahu laysa bi walai da rakin. in had a ƙa'ida wadda take ganin ilimin zuciya da zatawa Allah sannan ganin zuciya da zatawa ubangiji kuma da ganin da kallon da zuciya za ta wa Allah in ma har bai zan iya ihadatu ba bai zan ku ba a lugance to fa ma kartu me yasa kuke kyama an ta takuna ru'yatul uyuni wa ibsaru halillahi azza wa jalla laysa bi ahadatin wala idrakin yasa za ku kyama in muka ce to ganin Allah da aka nuhi da idanu shi ma ba idraki bane ba ihadati bane ni kuke kyama game da haka abinda malaka sun yace musu anan kun kare kun kuskure saboda Aluga sun haɗu sun yi ittifaki na cewa ru'yatul qalbi da ru'uyatul uyuni gaba ɗaya lokaci guda aka amfani da su kuma duk suna nuhin abu guda ni suka nuhi suna nuhin ru'yatu wal irsaru ba suna nuhin idraku ba ba suna nuhin hadatu ba ku da kun ce ru'uyatul basar yana nuhin idraku kuma Allah ya kore shi to ba ku da ni ba ku da madogara game da haka nan daidai kuke da sun ka cewa ru'yatul qalbi wa ibsarul qalbi shi ma idraki na su ma sun yi kuskure ba su da madogara kan haka kan haka idraku al ihadatu ba wa Allah shi la tudrikul absaru idraki Allah kore wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ihada Allah ya kore amma bai kore ru'yatu ba kuma idraki din nan da ihada din nan ga komai ihadatul qalbi ko ihadatul basari duk ba a ganin Allah idrakul qalbi ko idrakul basari duk gaba ɗaya ba su wa Allah amma ana to an fahimci wannan mallan karanta jawabun wa yuqalu lahum idza kana qawlullahi azza wa jalla la tudrikuhu al-absar fi لا تدركه الأبصار في العموم كقوله وهو يدرك الأبصار لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر فخبرونا أليست الأبصار والعيون لا تدركه رؤية ولا لمسا ولا ذوقا ولا على وجه من الوجوه فإن قالوا نعم فيقال لهم أخبرونا عن قوله عز وجل وهو يدرك الأبصار أتزعمون أنه يدركها لمسا وذوقا بأن يلمسها فإن قالوا لا فيقال لهم قد انقض قولكم إن قوله وهو يدرك الأبصار في العموم كقوله لا تدرك الأبصار ويقال له يتشكو مساكت شيء مصحية وقوة كم مغانا نتشوى عمومنا لا تدرك الأبصار آمنا saboda wai durkul absar amunna yace to in kun ce amunna ga ko mu karin wata hujja ce wayu qal mu sake cewa lahum gare su idan kana qaulullahi azza wa jal idan fadar Allah mabuwayi madaukaki da yace la tudrikul absaru fil umum idan amun ta komai ta game duniya da lahira nan da can kowa da kowa ka kaulihi kamar daidai take da a ce wai absaru shi yana idrakin komai tunda shi Allah komai nan da nan da can yana yi kowa da kowa duk dai suke kuma hujjar ku a ran da kun ka ce li anna ahadal kalamaini ma'tufun alal akhari saboda ɗayan magana an kulla shi ga ɗaya to dun aka kulla magana ga wata magana ta hukuncin su guda fa khabiruna ku gaya mun ku labari ga tambaya alaysatil absar wal uyun su idanu na mutane da na aljanu da duk waɗanda za su wani makhaluki idanu ne shin ashe ba su kasance ba la tudrikuhu ba su idrakin Allah ru'yatan wala lamsan wala zawqan ba su idrakin Allah na gani ba su taba Allah lams ba su ɗanɗano ga Allah gare su da an ka ce latin rikul absar ko sai mu ce bari mu ɗauka amun namu kore mu ce ba su idrakin Allah ba su gani mu ɗauki a harshen ku mu ce ba su gani ne mu cika kaɗin sai mu ce ru'yatan latin rikul absaru Allah kenan ko la tudrikul absaru ru'yatan a gani ba su gani ne mu cika mu ce lamsan a taɗi ba su ji ganin Allah ba su gane Allah taushi ko rashin taushi garje ko rashin garje dumu ko da duk ba su gani wala zauqan wajen test ɗanɗano ba su ba su gane ya ko wala ala wajen min ludi ta kowace huska ta kowace huska la su ba su idrakin Allah ko mu ce amanna abinda muka so mu ce fa in ka zina sun ka ce muna i haka na. la turikul absaru ru'yatan wala lamsan wala zauqan wala wajhan min alwujuh duka a kore komai kuma dun ya zama amun wajen nafi ko to sai mu ce fa yuqalu sai a ce musu akhabiruna ku ba mu labari an qaulin la an qauli ya azza wa jal shi fadan Allah da yace wa huwa yudrikul absara ko wa huwa yudrikul absara to tunda isbati an kai can nafi komi mu kore ko to tunda nan isbati an kai to komi mu isbati ne sai mu ce a tazamuna yanzu za ku ce annahu yudrikuha shi Allah ne idrakin absar din lamsa tabawa zai wa zaukan ɗanɗano bi anyal masaha ta taɓin ta zayi ɗanɗana ta zayi duka tun da kunce can duk abin da aka idiraki duk wata siffa ta da a kore ta nan duk wata siffa na idiraki a tabbatar ma Allah da ita to sai mu ce Allah ya dirikul absara lamsa wa zauqan wa ayya min wujuhi an fahimta fa in kalu suka ce la a a ina a ba ta yiwa ai shi Allah ba ba ba ce mai haka nan ai ba a cewa Allah yana ɗanɗanonka ko ko Allah zai taɓe ka ko ko Allah mi don babu hululi hululi wani abu ya shiga cikin wani abu babu ittihadi ce ma komi Allah ko ba haka ba a aqida ahlus sunna ba ta da ittihadi ƙida yan bid'a ko ka hada da ittihadi komi Allah na ittihadi ko ko Allah ya shiga cikin wani hululi ko to a aqida ahlus sunna kai ma musulmi na kware bai da wannan duk wanda ya ce adda wannan kahiri ko ba haka ba in nan take sun ka ce mana ina baiwa a ce wajen idrakin Allah sai a tabbatar mai dukan idraki a ce da gani da ɗanɗano da taɓawa da murzawa da jin garje ko rashin garje da jin zaki ko rashin zaki shi a idraki in sun ka ce ba a cewa haka faƙadin ta kada ƙauluka. ya ce to zancen ku da kun ka ce amunna kamar wadda gai zan amun shi ma wancan dole zan amun ashe ya tashi aiki ko ba haka ba ashe ba ku zama amun ashe dole wani zan amun wani zan khasun dole to dole na wani ka zama amun dole ke na wajen Allah ya zan amun wajen mutane zan khasun wakatin duna wakatin shi na ce fakan in ta kada kaulukun magana ku tawarware na qawlahu na cewa zancen Allah wa hudurkul absara fil umumi ka kauli hila tudurkul absar zancen ku da hunka cewa fadar Allah da yace yudurkul absaru a wajen ya gani ko ina daidai yake da a ce la absaru ba a ganin Allah a ko'ina sai a ce wa magana ta ku tawalwali an fahimci wannan hujja ta gaba su'alun in qala qa'ilun minhum إن البصر في الحقيقة هو بصر العين لا بصر القلب قيل له ولم زعمت هذا وقد سمى أهل اللغة بصر القلب بصرا كما سموا بصر العين بصرا وإن جاز لك ما قلته جاز لغيركم أن يزعم أن البصر في الحقيقة هو بصر القلب دون بصر العين دون بصر العين دون, دون العين وإذا لم يجد هذا فقد وجب أن البصر بصر العين وبصر القلب malam yanzu ya koma wata luga wata rigima wata dan kadan zai dan taba ta sama amma za ta taka rawar gani musamman in mun ka zo wasu babu bukka daban can gaba wajen yadu wajen ainu da wajen waɗannan sifofin sifatun zatiya shin akwai majazi da hakika cikin sifatun lahi sifatun lahi akwai majazun da haƙiƙatan waɗannan da majazi da hakika waɗanda 'yan balaga kan wanda su a maganganunsu na zaurance a faɗi abu a ce ai majazan na ba hakika aka ni ba ko a faɗi abu a ce ai hakika aka ni ba majazun ba to malam bai hito mana kwalan kwalan ba amma dai a ka'ida aqida a tauhidi babu majazi cikin babu majazi gaba da cikin aqida babu majaz adin nan da Allah faɗi huwa huwa ba zaurance na yake ba ba kaza ka ri bai harari kaza ba haka ba huwa huwa nafsu shay to amma zai dan dan mana ɗaya wuce saboda ni saboda nan suna son su ce ai majazi an kai unhani da shi ai majazan na to tunda majazi la ba haƙiƙa bana to ba a unhani da shi ku saurara su'alun ce in qala qa'ilun minhu in wani mai magana ya magana daga cikin su yace innal basara fil haqiqati huwa basarul aini ganin da aka magana a haƙiƙani ga to shine ganin idanu ya hanka ce an ga abu Galuga luga ana nuhin ganin ido aka nuhi la basar ba ganin zuciya ba ganin zuciya majazina ganin ido shi a Ya yace idan sun ka ce haka ƙila lahu sai a ce shi wanda ya ce haka walima za'amta hada don mi kare haka don mi kace haka wa qad samma ahlul lughati basar alqalbi basara alhali sun yan luga da kansu gagga gaggan luga malaman luga sun ce maganin zuciya gani ba ke mai majazi ba ba ku ce a ai basaru kawai ga ainu aka amfani da shi ba amma ga ido majazan na a a su da kan sun ka ce basarul kalbi basarun wa basarul aini basarun kai ka sun ka raba ɗaya biyu in kace haka sai mu ce ma mista kace haka kama sammu kamar da suka ambaci basaral aini basaran to haka sun ka ambaci basaral kalbi basaran su a luga babu majazi babu hakiki tsakanin basaral kalbi da basaral aini an fahimci wannan wannan yana sun ya kore kun isti'malul majazi a kyakyace duk da zai bai bai dugunzuma take ba amma magana zai komo da ita ku rike nan zai komo da ita in mun ka zo can wajen yadu su ce majazun na ma'anahu an-ni'matu ko ma'anahu al-qudratu ya koma can wajen wani abu kadamu ma'anahu kaza ya an ka ce saƙu yau mai kushafu an saki ma'anahu shiddatul faza'i ko shiddatul hauli a ce Allah mai da saku ya an ka ce fa wada Allahu qadamahu ai fa wada Allahu mulkahu waja'a rabbuka ai waja'a amru rabbika ko ba haka ba to can su ta ce majazun majazun majazun zai mai dan musu martani amma dai babu majazi a layin aqida mu ci gaba yace to kuma in ma hakka ce yanzu kai yanzu ya kace la tudrikul absaru haqiqatan nan eh, ayan la tudrikul absaru Allah yana kone yana kore basar bai ganin Allah yace to sai basaru abinda aka yi da basaru ga luga na ido aka mihi shi yasa ne to kai basaru na ido aka mihi in dan motar da sai kace to ba kalbu aka mihi ba don kalbu majazan nan to a lokacin da an kai magana kuma hakika aka nisu in hakika ba ta shiga a sa majazi ba ka yan balaga ka ciya ba sun ce in an kai magana sai an yi kokari a yi apply a hakika sai an ga ba ta shiga sai a yi wani majazi to lokacin da Allah ce la dirikul absaru absaru ba su ganin Allah sai mun kaga in mun ka ce mu dauki cewa abinda abbasaru al-ayn al ayn shine lugatan shine hakikatan ko mm. mun ga yana shiga to tun da shiga ga ba bukatar narju ila al-majazi ko ba haka ba sai mu ce idanu abbasu ganin Allah shi hakikatan sai yace to sai in ce ma wa in jaza laka ma qulta in wanga abin da ka faɗi ya halatta gare ka kana wa haka to jaza li gairikum wanda ba ku ba ko ahlus sunna ko dan bid'a dan uwanku shi ma ya halatta an yazamu shi ma ya riya cewa annal basara fil haqiqati huwa basarul qalbi shi ko sai aka tinku yace abinda a haƙiƙa an ka ce basaru ana nufin basarul qalbi sai ya ce hakan Duna aini ba ido ba sai ku ce mai mito shi sai ku ce mai a yayin da kun ka ce abinda aka ni ga hakikatun basul aini shi ko sai wani ya ce a'a abinda aka ni ga hakika basul kalbi shi a hakikatan ni za ku ce mai alhali da kai da shi da ku da shi duk ba mai hujja saboda duka gaba ɗaya makoma a luga malaman dukan lugan larabci sun yi ittifaki cewa basul kalbi wa basul aini kilahuma hakikatun duka ana isti'mala su akan hakika to me za ku ce mu wancan yace to za ku ce bai halatta ba ko sai ku ce a ba haka nan na ba yace to wa idza lam yajuz hada idan bai yiwuwa shi yace haka nan to faqar wajaba to dole a dawo tsaka tsaki in nashi bai karbuwa to ko kuma na ku bai karbuwa to in ko na ku bai karba ku yi takhasisin ido ɗaya ku ce shi a hakika bai yiwuwa sannan kamar da shi ku yi takhasisin kalbu ɗaya ce shi hakika bai yiwuwa to sai a koma ga matsaya guda wadda masu abin sun kai abin wace ce faqad wajaba annal basara basarul aini wa basarul qalbi sai a ce akwai matsakiya abinda tabbat ga luga shine abinda aka ce ma basaru shine basaru na zuciya da basar na kalbu kan haka dole an ka ce la tudrikul absaru ko dai ku gode dukkan basar ku ci al'aini wal qalbi sai ku huta musamman zamu magana da ku ko ku tabbatar duka to mun tabbatar duka ana ganin Allah amma ranar kiyama kuka kun ce guda ba guda ba wabba ku dama ku ce gudan ba gudan ba an fahimci wannan ko magalam karanta mana jawabun wa yuqalu lahum حدثونا azza wa الله Wa وجل وهو يدرك ma ما معناه فإن قالوا معناه يدرك الأبصار أنه يعلمها قيل لهم وإذا كان أحد الكلامين معطوفا على الآخر وكان قوله عز وجل وهو يدرك الأبصار معناه يعلمها قد وجب أن يكون فقد وجب أن يكون قوله لا تدرك الأبصار لا تعلم وهذا نفي للعلم لا لرؤية الأبصار جمال يكشي جواب ويقال لهم زام ساكت شي مسحدثون كبام الأباري an qaulillahi azza wa wannan wani ra'ayi na na wasu mu'tazila na ya kasance dauki wani ra'ayi shi mai hujja da shi suka ce to magana Allah da ce wa huwa yudrikul absar tambayar ku muka yi ma ma'ana hu ya ma'ana wa huwa yudrikul absar wa huwa yudrikul absar shi Allah yudrikul absar ku faɗa mana fa in qalu in sun kace ma'ana ma'ana abinda an ma'ana yudrikul absaru annahu ya'lamuha ko ba haka ba saboda mi saboda wato ka san ya san asalin harkar saboda zela suna kore ma Allah sifatu ko ba haka ba ba su yadda da Allah yana gani ba a can cikin ka'ida ba su yadda Allah yana ji ba ba su yadda Allah yana da ilimi ba ba su yadda Allah yana komai ko to sai ce musu idan mun ka ce la wa huwa yudrikul absar ni aha ma'ana ce suka ce to abinda za a fasara yudrikul absar ya alamuha ko ya san abu sauru. ba wannan ganin da Allah zai yi ba don ka kumanta suna kone ma Allah ainu ai ko ba sai da Allah ce mena da ira da idanu ba to ka san ko in sun ka ce yana gani to gani da mi aka yi ne da ainu ko to za a gangaro a ce musu to sun tabbatar ma Allah yana da gani don gani akwai abin da aka gani da shi abin da aka gani da shi shi aka ce ma ainu to ba sun su amsu ba da wannan amsa sun ka ce a'a wa huwa yudrikul absaru abin da aka yi ya alamuha ya san absaru ko ya alamu kenan ko sai ce kila wasu a ce musu to madalla bari mu ɗauka haka nan jadala ya alamu ya ma'ana yudriku eh to wa idza kana ahadul kalamaini ma'dufun al akhari to idan dai maganganun guda biyu la tudrikul absaru da wa yudrikul absaru an kulla ɗaya akan ɗaya tunda la yudrikul absaru ma'anahu la ya'lamuha eh tunda huwa yudrikul absaru ma'anahu ya'lamuha to la tudrikul absaru ma'anahu la la ta'lamuhu ko idraj kenan al-ilmu to la ta'lamuhu ko kila sai a ce musu wa kana qawlu azza wa jalla yudrikul absaru ma'anahu ya'lamuha in dai ma'ana yudrikul absara ma'anarsa yana sanin ta to faqad wajaba an yakuna qawluhu to sai mu ce kenan tilas tilas magana Allah da anka ce la tudrikul absaru ma'anarta la ta'lamuhu dole mu dauka hakan tunda ma ni hukuncin wancan shi ga wancan hukuncin wancan shi ga wancan in ku hakun sassara haka to shi ba ga masar hako to in kun ce i haka i yana so ya ce takabbar don girman kai don ka aji kunya ko a ja ta haka nan ka aji kunya su ce yi haka aka ne la lamu sai mu ce to shikenan ba magana mu ce to yanzu mi hukunci wanda bai san Allah ba misa ka ba shi muka magana ba sai mu bi shortcut sai mu ce to wa hadha nafyun lil ilmi wannan kenan ayat ba ma hujja ta gare mu gare ku ba aji ta saboda mi saboda ya kore ilimin na ilimi ya kore sha ba a sani ne kore ko mu komi muka bida magana gani muka bila gani mun ka ce ana yi kun ka ce ba a gani sai kun ka ja muna ga aya kan hujja ba a gani mu ko ita muka kokari mu kawo muku kan hujja ana gani to yau kuma kun yi mana wata fassara kun ce ba ma gani ta kan ba koyi ba kai yudriku ma'anahu al-ilmu وهو يدرك الأبصار وهو يعلم الأبصار لا تدرك الأبصار لا تعلمه ko? to kan haka sai mu aje aya sai mu ce wa hadha nafyun lil ilmi la li ru'yati al sai mu ce an kore ilimi na ba kore gani akai ba yanzu ilmi ya hakuri kan haka ayar ga baku da da ita yanzu ta cewa ba a ganin Allah to ku ba mu wata ayar ta ce ba a ganin Allah ku ba mu wata ita ga babu ta an gane wannan fa in qalu daga wata bismillah fa in qalu ma'ana qawlihi wa huwa yudriku al-absar annahu yaraha ru'yatan laysa ma'naha al-'ilm mhm. qila lahum فالأبصار التي في العيون يجوز أن ترى فإن قالوا نعم نقضوا قولهم إنا لا نرى بالأبصار إلا من جنس ما نرى, ما نرى الساعة فإن جاز أن يرى الله وكل ما ليس من المرئيات وكل ما ليس من جنس المرئيات وهو الإبصار في العين فلم فلم لا يجوز أن يرى أن يرينا فلم لا يجوز أن يري نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات ولم لا يجوز أن يرينا نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات ويقال لهم حدثونا إذا رأينا شيئا فبصرناه أو إنما يراه الرائي دون دون البصر فإن قالوا إنه محال أن يرى أن يرى أن يرى البصر الذي في العين فيقال لهم الآية تنفي أن تراه الأبصار ولا تنفي أن يراه المبصرون وإنما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار فهذا لا يدل على أن المبصرين لا يرونه على ظاهر الآية Allah ji kammala wato duk wannan kokari da yake ya wahal da kai ya wahal da mu ko ba haka ba duk wannan hujja ta kalamu ita ce duk su imamu ahmad da su almajirai imamu ahmad da sauran abokaninsa kama kama har zuwa su imamu bukhari imamu muslim da su zauran su ibn taymiya su ibn qayyim al har ka gangaro zuwa ahlus na zamanin mu duk shi na suka magana hanyar aƙida ba a sa hankali a ta kace kace a ta jayayya wala ya judul jidalu wal mira'u dini babu wani addini illa qala Allahu qala rasul addini da ma yadda na ko ba haka ba kuma abinda gaibi shine ka faɗa ma Allah ya ce annabi ya ce ko ka gani ko baka gani ba ka yadda shi gaibi kuma kan haka an ka taho duniya da gaibi aka sun kai amfani da shi baka gane ba ka yadda in sai ka gani kaka yadda kenan babu bukatar ka tunda lahira ai zai gani ko to saboda haka malai ta kokari in wannan amma dai kuma Allah ya saka masa da alkhairi saboda duk abin da ya kokari ya tabbatar abin da dama Qur'ani da hadisi na sun ka tabbatar sannan kuma yana kokari yayi wannan ga waɗanda ka ganin Qur'ani da hadisi bai zama hujja gare su ba ko ga masu kokarin su sa tawili cikin Qur'ani da hadisi da wannan kira sai a ce irin ya unhwani da mi da arabtu sharra la li sharri harkar mu'tazilanci ne ko ko harkar mantiki da yayi logic da philosophy da yayi tai to ba komai ne ta taimaka makami wajen wannan amma abu na da yake a hanya aqida la yuhmadu qubabu to ga hinan dai mu ci gaba tace fa in kalu idan sun ka ce ma'ana qawli wa huwa yudrikul absar suka ce sai suka dawo wato in muna so mu gane abun wato dama kamar da Umar bin Khattab ka cewa babu wanda ka sanin kiman musulunci darajar musulunci sai wanda ya ɗanɗano kahirci sai in ka taɓa yi sai ka sanin ashe ka wallahi musulunci da daɗi yake to shi da yake ya taɓa mutazulancin ya tabbatar ya jiya saboda haka duk yanzu yana ta higo muna kaulukansu daban-daban kuma haka al'amarin yake in dai ba ahlus sunna ba a wanda akan qur'ani da hadisi to kowace mai ƙungiya kungiya kun ka hada sai kun ka samu wajen cikin cikin ku sai kun ka samu tadarubi an gane sai kun ka samu bugun juna ga ku. in dai ba qur'ani da hadisi za a tsaya ba a tahiya guda a al'amari guda sai wani ya ce i wani ya ce a ko ba haka ba hatta da kafirai can dungurun gumna sama a zamanin mun sallah sallah haka sun kai ta yi ko wasu ce mai sha'irun wasu ce mai kahinun wasu ce mai majanunun wasu ce mai kaza ko ba haka ba Allah na ta nuna yana ishara ga dibiwa da sun ka bambantu kowa ya ce kai ka san ashe al'amarin nasu babu madogara to haka wace kungiya take to shi yasa zamu ji amsoshi daban-daban amma dukan sun mu'tazila ka cewa amma cikin mu'tazila suna da dawa'ifu a kula mu'tazila firqa ce a cikin firqa akwai dawa'ifu yan group group yan gidan wani ko almajiran wani kila fahimci wannan to inda zu wasu na fassara mana idrako da ru'ya to ce ba a ru'ya suka tsaya tun an kai ta ba su raddi raddi raddi wasu kada sun ka ce mun a'a idraku daban ru'yatu daban mu ba mu kore ru'yatu idraku muka korewa amma ko ru'yatu muna kore ru'yatul basari al'aini ba ba ba kalba ba yayi ta ba su raddi yayi ta ba su raddi sannan ya komai doki wasu da'ifa ma wacewa a'a kai idraku ba ru'yatu ya kanuhi ba wani abu na illa ilmu ya kanuhi wa idrakul absaru ya alamuha ko ba haka ba la turku da asal la ta'lamu ko ba haka ba su ma sai ba su amsa daidai irin tasu yace to ku ba ku cikin wanga sha'ani ko ba haka ba to yanzu kuma zai koma ga wata da'ifa cikin mu'tazila su ko duk sun banka wadancan su ko mi sun kace mai idraku fa in kalu sun kace ma'ana qawlihi wa huwa yudrikul absar abinda wa huwa yudrikul absar wa huwa yudrikul absara in yace absar yudrikul absar abinda Allah ka nuhi annahu yaraha ru'yatan laysa ma'anaha al-ilmu kai mu mun yarda yana ganin ta na amma gani wanda bai da ba ilimi take ba kaga abu baka san wanda yake ba shi ne ganin su hmm. kaga abu baka san wanda yake ba haka dai to mu haka baka nuhi a aje komi lalle akwai kila la sai a ce muka dakata, to su amsu su za su za a ba su kowa duk yan mutuzulan gudana duk yan gida gudana amma kowa ta tashi hauka to bari mu ji wannan fal absaru sai ce kila sai a ce musu fal absaru lati fil uyuni yajuzu an tara ko ai basar wanda aga ido ai yana gani ko shi yana gani fa in kalu sun ka ce eh na'am shi gani yana gani ko yace to na qadu qaulahum sun warware ta magana da sun kai wacce magana inda sun ka ce inna la nara bil basari mu ba mu gani da basaru ba mu ganin ba a ganin duk abin da abbasaru ba a gani ne illa min jinsu manar sa'ata wani filosofi na na na ne na kakka yadda da reality sai da hakika ko ba haka ba duk abin da bai wa a duniyan nan a ganai a yanzu duniya a ganai wanda da a ce yanzu gashi ba ka iya gani ne to in ko ba a gani to ba a gani ko a abada saboda ni saboda rashin gani ne da ba a yanzu ni kawo shi duk abin da ya kawo rashin gani ne yanzu ya daga da wadda yake shi yassa zai komo yanzu ana gani ne kila fahimta ɗazu kila in an ka ce yanzu ba a ganin abu sai ka ce abin da sa ba a gani don babu shi ko ba haka ba to in an ka yi shewa sai ka ce ana gani don akwai shi to sai suka ce ko faɗa mana nissa yanzu ba a ganin Allah in kun ka ce babu shi to duk kan ta lalace in kun ka ce akwai shi to mista ba a gani ne juyawa ya kai ya rikide zan wani abu sai ya zan lahira ya rikide ya koma cikin sadda aka iya gani ne a duniya ba iya gani ne in kun ka ce haka to ma'anar cewa kenan Allah yana rikirkida ta shigo ko ba haka ba to ku su Allah bai rikida yana nan da yake bai ɗagawa bai motsawa bai saukowa bai ƙarabawa bai da gaba bai da baya bai da kudu bai da arewa bai da sau bai da ƙasa kuma ba a gani ne in ko ba a gani ne to kuma bai canzawa ya koma wa da gani ne saboda haka duk abin da bai ganuwa yanzu to bai ganuwa har abada kila an fahimta to magana can da sun kai ita sun ka faɗi haka ko to sun warware da haka da sun kace sun warware ta don mi dun sun ambata cewa ita ido ko shi ido ko ba haka ba da yake wani wani wani wani wani wani ta sai ka tahi nesa ido ba an ce yudrikul absara ba shi Allah yudrikul absara yana ganin basaru ko sai sun ka ce to duk abinda shi basaru na shi duk abinda wani abu ka ganin basaru to basaran na gani ne kila fahimta in Allah yudrikul absara to lokacin nan absaru din tudrikuhu dun idan kai baka da illa kamar ni yanzu idan ban da illa da ido da ka gan dole ganka in ko ka ganni ban ganka ba to ni adda wata matsala ko bushi bushi na gani ko ban gani ko makaho na ko wani abu ya gitta min ganinka amma in dai ban da wata matsala ga ido na ka ganni kaddiban cikin ido to a lokaci guda da kaddiban cike na dube ka kila an fahimta to in sun ka ce muna haka nan sun ka ce muna haka to sai sai mu auna magana su guda ta walalu gudan in sun ce dole duk abinda ido ka gani yanzu dole gani lahira kuma duk abinda ido bai gani yanzu bai gani lahira to sai mu ce musu to mu tambayi ku to yanzu dinga duk abinda ido bai gani ko bai ga lahira ko to tambaya gare ku to yanzu dinga da muke duniya Allah na ganin ido za su ce i eh, sai mu ce to amma kun taba faɗa mana cewa duk abin da ka ganin ido ido na gani ne can cikin philosophy kila an fahimta to dole a zaɓi guda guda ta walwale guda ba zan yi ko harkar ta zo an gano ko hmm. fa in jaza in ya halatta an yi Allah a ga Allah wa kullu ma laysa min jinsil mar'iyati ga duk abin da bai cikin abubuwan da aka gani yanzu wa huwa al-ibsaru wa huwa al-ibsaru fil ayn shine gani ga ido to fa lima la yajuzu an yura nafsahu an yara nafsahu to don mi bai yi wa Allah ga kai ne to in lam yakun wa in lam yakun min jinsil mar'iyati ko bai cikin abin da ba a gani nan duniya kuma wali la ya ji to dummi ko in bai in yana ganin kai ne to dummi an yi dummi bai yiwa an yuri na nafsa ya gwada mana kai ne wa in lam yakun min jinsil madiyati ko da nan duniya ba a gani ne wa yuqalu lahum kuma sai a sake ce musu hadithuna ku ba mu labari idza ra'ayna shay'an idan mun kaga wani abu yanzu fa basarnahu muka in wanda basar waje ne awa inna ma yarahu raidun al basar to shin wai shi mai ganin ya gane ido bai gani ba idan niddi ba abu ne ganai to za a ce ni na ganai amma basar na bai ganai bai ganai ba bai yiwa ga hankali ko bai yiwa ga hankali fa in qalu in sun ka ce innahu mahalun an yara albasar alladhi fil ayn bai yiwa ido wanda a cikin eh, eh, gani wanda a cikin ido ya ga Allah bai yiwa wani abu na malam da ya musu wato raditu jadalan ko na yadda amman jadalan don ka koma wata magana sai ce to mai dai haka ko mi sun ka kore muna la tudrikul absar ko ba absaru Allah ce ba absaru ba su gani Allah ko wa yuqala sai mu ce mutum mun yadda al ayatu tanfi an tarahu al absar aya dai tana kore absaru su ga Allah absaru ba gani Allah shi aya kore ko wala tanfi an yarahu al musiruna bata kore mutane su ga Allah ba bata ce masu gani ba su ganin Allah ba cewa ta yi gani ba su ganin Allah bata ce ba su gani ba to mu ko sai mu aje mu ce duk rigimar da muka yi fa cewa mun kai kai in kana mumini mutumin kirki lahira za ga Allah kai muka mu gama sai mun ka ja mana aya da tace ido wa idanu ba su ganin Allah to mu ba ma idanu muka magana ba kai mun ka ci kana ga Allah amsa ikuwa shi muka so wa inna ma qala Allahu azza Allah cewa la tudrikul absar fa hadha la yadullu to ciwon da la tudrikul absar ya nunin ala anna al mubsiruna la yarawnahu ba da ne musulmi ba su gani Allah ba ala zahirin ayat akan zahirin aya sai Allah ji kan malam kokari ɗaya na yake amma duk aya duk komi Allah magance shi Allah harta mu ibnu Khuzaima zamu kai cikin kitabu tauhidi na shi at-tauhidi wa isbatu thibat rabbi azza wa jalla zai kama ruwan hadisai babu kakkantawa babu da ya kawo ya koma kawa da ya kawo ya koma kawa bi asani da kasira al mutawatira allati la ya dafa'uha dafi'un tayi yawa tayi yawa tayi yawa sai ce har ya haita kuru kuru har da wanda bai da imani sai ya yadda yana ganin Allah kuru kuru har wanda bai shiga musuluncin ba sai ya ce kai wadannan hujjoji ya kamata ka yadda ni ma na da ana ganin Allah bai shiga musuluncin ba ya ce saboda ni saboda samun dalilin sun kai yawa a da Abul Hasan al-Ash'ari da kila ya bi wannan hanyar da sai ta himu na sauki ko ba haka ba amma ku fahimci wani abu kullun al'amarin addinin musulunci sai ka samu kowa na bada gudunmawa ciki a yayin da su ibn imam ahmad ishaq ibn rahawai muhammad ibn yahya zuhri kama kama su eh, amil muhaddithina imam al-bukhari su imam muslim su kutubu sitta duk gaba ɗaya sauran baqiyatu sitta su ibn taymiya da sauran suna ruwan ayoyi suna ruwan hadisai a lokaci guda zaka samu kuma cikin ɗan tafarkin su ya kare wata kowa wadda nan ne masu mu'tazilanci wanda ba su yadda da hadisan ba wanda ba su yadda da ayoyin ba tana suka kwararowa tana suka shigowa suwami suwa musulunci ayi ta hanyar mi ta hanyar duk abin da Allah ya hore ma yi amfani da shi wajen kare musulunci in shi bai kasance Allah hore mai irin hore wadda wasu imamu Bukhari wajen hadisai ba bai hore mai irin hore wanda yawa Ibn Jarir Tabari shaykhul Mufassirina cikin mufassirai ba amma Allah ya hore maka kalamu Allah ya hore mai ilmul kalami ya hore mai sanin mashiga da mahita to sai in wanda hanyar saboda ni saboda tabbatar da aqida ahli sunnati wal jamaa amma hadisan nan gaba daya in muka diba duk cikin littattafan kutubu sitta sun tabbatar da ana gani Allah ba ta da jayayya game da wannan mutawatirai ne abin da mu ce Allah saka mun balan alkhairi kuma wannan kalubale na duk wanda ka ce mai dan ash'ari kullu yana cewa haka in dai ka da ash'ari haka ya ta kwarai ko ba haka ba kai ko tajab wanda wai wanda nika son wanda ka ce mu ash'arawa ko ya ce ash'ari wa aqidatan abinda muka kalubalanta ce ya sa makaranta ci ko a masallaci ne sa ibana ko ba haka ba haka kullum muka yi ta kalubala duk wanda ka cewa ash'ariya ya kai aqida ash'ariya ya kai kuma ya yarda da ash'ari kuma duk abinda ash'ari ya faɗi ya yarda da shi to ya sa ne ibana an usulul diyana a masallaci ne ko a makaranta ce ba wace haka ba wasawa sai da cewa imam al-ashari ƙarya a faɗi wasu abubuwan da bai faɗa ba a zamai a ɗauko ciki littafan mu'tazila abin da sun kace game da shi littafan makiya da sun kace game da shi littafan yan bid'a abinda da suka ce a game da shi sai a kama cewa ash'ariya ash'ariya ko ba haka ba a shi ni ash'ari din yace shi ni yace game da aqida kai to haka za mu handa ta insha Allah Allah ya samu gani subhanakallahumma ina jan Allah akwai tambaya to bari mu dan tsaya nan sai dai lokaci ya dan abin nan sura minti biyu kaɗan tace wadda adda kusanci da karatu tambaya da farko cewa assalamu alaikum wa rahmatullah yace malam ni ne Allah ya yi ima ta gashi gini da kuma kasumba amma mahaifana biyu suna umarta ta da sai na aske shi domin wannan annoba ta boko haram shin ko zan yi masu da'a a nan فإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ban san cewa ana musu da'a nan ba gaskiya yawwa wannan matsala ce in ta same ka kitan ka tassa sama amma fatawa da akwai bambancin fatawa akwai fatawa ga kowa akwai fatawa ga afradan in ka ta ma can matsala ka kila matsalar kata amma fatawa ga am Allah bai ce haka ba Allah samu gani wannan yake cewa da Allah malam menene hukuncin da ake littafi domin a kama mai sannan a fita wajen wata yar larura kamar misali mutum ya je ya alwala ya dawo kuma ba a fara karatu ba to din dai a kai alwala a dawo ina jin ai ba matsala ko dama dai a masu magana game da wannan magana suka yi kama wuri tun mutum bai taho ba ko ba haka tun yana kasuwa ko yana wurin aiki ko yana wani wuri bai ma zo ba a tara a kama mai littafi ta hanyar azamin a azahulla ko azlittahi wanda ma ba mu nashi bane dama ina jin magana ita mutane suka yi ta yi shekaru ko ce bara ko ko ce watanni da sun wuce amma game da ya aji littafi ya kiyo hitsari ko yo arwalla ya dawo me matsala ciki amma dai kamar da kama mutum ya kama mai wuri shine magana wanda wannan ba tambaya ba ce yace sanarwa ce wai ya bayar da ita a can wajen karatun kitabu ta tarihi na ibnu Uzaima amma ni ba karanta abin daidai ba yace abin da yake nufi ne wani ya ajiye littafin sani akan mashin ɗinsa amma kuma a wajen akan mashin ɗina a wajen karatun buhari ranar Juma'a ya yi ƙoƙari ya kira ya yi kokari ya kira wannan lamba ɗin don haka wanda ya san ya bada shafan sa gida akan wani mashin to lamba tana nan sai ya zo da ainihin karba a wajen insha Allah sai ya kira lamba na ganin ba sai mu shi hmm, insha Allah wata da aka ba su a shekaran jiya ba ina jin wanda ya ji aya fahimta insha Allah kuma inda ya ya fi littafin ya bace ya gane to insha shi kenan ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik